sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. A ci gaba da shirin da muke gabatar muku kan matsalolin da 'yan jaridu ke fuskanta da kuma muhimmancin kare musu haƙoƙinsu. Yau za mu kawo muku shiri na ƙarshe. Kuma wannan shiri ya mayar da hankali ne kan zargin da ake wa masu rike da madafin iko cewar ai suna da hannu cikin masu kaiwa 'yan jaridu hari domin ganin ba su gudanar da ayyukansu yadda ya dace ba. Honorable Muhammad Sani Zoro, tsohon shugaban 'yan jaridun Najeriya da kuma Afirka ta yamma, ya yi tsokaci a kai. Su waɗannan masu madafan ikon a hannunsu a duk duniya ba sa son bincike, ba sa son kuma 'yan jaridu su san abubuwan da suke yi face wanda kawai suke so a sani. mazalin misali ba ma a najeriya ba a ko'ina kawai su shugabanni abin da suka fi so ake faɗa shine wai abubuwan da suka yi wa mutane na aiki mun ba da ruwa mun ba da wuta mun tituna da sauransu amma kuma datti abubuwan da suka yi na ɓoye kamar zalunci ko kuma sace-sacen kuɗin jama'a ko kuma karya kundin tsarin mulkin ƙasarsu da kuma sauran abubuwa dai da ba za su so a faɗi wannan ba to su kuma 'yan jaridu wannan suke so su tuno domin daman aikin ba da ruwa da wuta da sauransu ai dama aikin da aka saka kai kenan yau to amma wancan wanda kake yi a bayan kasa ba a sani ba shi ne ya kamata mutane su sani mm. su kuma su so saboda haka a gaskiyar magana a wurare da dama a duniya an gano kisan gilla da ake yi wa 'yan jaridu da irin wannan dukan mummuken kamar a rasha ka ji an ce an kashe wata 'yan jarida da wadawa to ana ta'allaka shi ma da hukumomin tsaro da kuma leƙen asirin ƙasa. Abdulrazak Namdas, shugaban kwamitin yaɗa labaran majalisar wakilai, shi ma tsohon ɗan jarida, ya yi tsokaci kan baiwa 'yan jaridu haƙoƙinsu. Gaskiyar maganar shi ne a ɗan jarida yana da muhimmanci. Mana duk abin da yake faruwa a ƙasa yau in an ce akwai matsala a wannan waje in ba yan jarida ba ka labari me yake faruwa ba kai ma kana tsoro ka je da yau a ce yan jarida za su yi yajin aiki ba za a yi ba labarai ko a rediyo a television ko a jaridu da sauransu ai ina ji ba za ka so shiga moto ma ka je wani kasan ba don kai baka san menene ke faruwa a wancan wajen ba to don haka tunda kowa ana bashi darajarsa daidai aikinsa gaskiyar maganan shine a ba yan jaridu aikinsu amma ni babban aikin ma shine wayan ma'aikatan da suke ɗaukar yan jaridu ma kansu ni ina so su ma su yi kokari su ringa biyan su hakokinsu kamar salari don duk lokacin da kake aiki ba baka daidai hakkinka ba sai ka sa ido a wani waje to za ka je ka yi abun da ba daidai ba kuma ina gani wannan yana cin abubuwan da yake damun aikin yan jarida a gyara a kansu. honorable sani zoro ya ce babu dokar kare haƙoƙin yan jaridu sai dai waɗanda za su taimaka musu wajen gudanar da ayyukansu ko kuma samun bayanai. banda wannan akwai wata doka da majalisar ƙasa ta yi wato kaga majalisar wakilai da kuma ta dattijai a dubu biyu da biyu wadda ta bai wa kowane ɗan najeriya 'yanci ya nema kuma a bashi bayani a kan komai na kan yadda gwamnati ta tafiyar da wani abu alal misali yanzu za ka iya rubutawa fada shugaban ƙasa ce shugaban ƙasa 'ya'yanka nawa kuma nawa ne alawus ɗinka kuma gaskiya ne da kuɗin baitulmali ake ɗinka ma riguna da abincin da zaka ci komai an ɗauke ma haka gwamnoni 'yan majalisa shin nawa ne albashin nawa ne alawas ɗinku ko kuma ma'aikatar ruwa ta ƙasa ko ta wata jiha da sauransu rijiyoyin burtsatse nawa kuka yi da ya aka yi kuka kashe kuɗi duk wannan abubuwan da da ake ganin ba za su yiwu ba hmm. kamar tambayoyin ya aka yi na haife ka hmm. to a ƙarƙashin wannan dokar ta access to public records za ka iya rubuta kuma a baka kuma mutane suna yi ana basu amma dai mutane 'yan najeriya kamar ba san da wannan da yawa ba domin ba ra'alan misali hmm. daga cikin 'yan najeriya da ake kiyastawa sun kai miliyan 170 mutane goma sha shida ne kadai suka taɓa yin rubuta irin waɗannan abubuwan a bara don ina cikin kwamitin da suke lura da irin waɗannan harkokin to amma babu kariya ga 'yan jarida kamata ya a kare su alam misali ka ga maganar inshora duk wata ƙasa da ta ci gaba tana ba 'yan jarida inshora ana ba su saboda rayukansu da haɗarin da yake gabansu To jawo hankalin jama'a kan muhimmancin 'yan jaridu na daga cikin hanyoyin kare lafiyarsu, in ji Farfesa Umar Fati na Jami'ar Bayero da ke Kano. To kaga na ɗaya shine irin ababen da ake a jawo hankalin mutane sannan kuma duk wanda aka san ya ci mutuncin ɗan jarida a kai shi gaban kotu in ka lura yanzu a ƙasar nan ai baka taɓa ji an kai wani kotu saboda mutuwan wani ɗan jarida ko kuma saboda an ci mutuncin wani dan jarida ba so masu yi suna yi sannan kuma su kwana lafiya kaga sai ƙara ingiza wasu su masu yi sun san ko sun yi ba abin da zai faru to kira ake gwamnatoci don allah don annabi duk wanda ya ci mutuncin ɗan jarida shi ma a kama shi a kai shi gaban kotu sannan a hukunta shi wannan zai rage halaye da kuma irin waɗansu. ababe da ake musu domin su ma aiki suke yadda ba za a ci mutuncin malami a ajinsa ba ko kuma soja a wurin aiki ko kuma dan sanda a wurin aikinsa haka shi ma dan jarida bai kamata a ci mutuncinsa ba shi ko honorable sani zoro ya ce yawan ɓata gari cikin aikin jarida na daga cikin matsalar da ake fuskanta yanzu haka amma saboda mun ci karo da irin waɗannan abubuwan da na gaya ma na baya za a zo a ci ah to ai idan kuka ce a baku wannan akwai ɓata gari a cikin ku ko kuma akwai waɗansu da jin to kuma yanzu abin ma ya daɗa caɗewa hajji bashir saboda wato na'urorin zamani ya ba mutane wanda ba su da horo ballantana gogewa ta 'yan jarida haka kawai sai yaro ko yarinya ta zauna ko ya zauna daga ɗakinsa ya ƙirƙiro labari na ƙanzan kurege ya harba shi sama ka gan mutane ɗaruruwan miliyoyin mutane sun karanta to kuma shi labari idan ka karanta shi a wannan lokacin idan dai kai ba ka da wannan kwarewar ko kuma kai kanka an koya ma yadda za ka tace shi duk labarin da ka samu na farko wato ba za ka ce ba daidai ba ne da farko ca za ka ah, abin da ya faru kenan kuwa mm. to wanda ya hode to shine zai ce a'a bari in binciki wannan ya aka yi wannan ya aka yi wannan ya yaushe ya faru da sauransu to amma kaga tunda ba kowa ba ne dan jarida ko yake da wannan horon kawai sai kai ma ka je ka ke yadawa kana cewa ai gidan jarida ne ya faɗa to kaga gidan jarida baya karya. wannan ya sa farfesa umar fati ya buƙaci 'yan jaridu su dinga kare dokokin ayyukansu don haka ya faru to shi ɗan jaridan ya san cewa fa ya bi dokokin aikinsa sannan kuma ya tabbatar yana faɗin gaskiya domin in ka fara karya to ka sai da yancinka sannan kuma ba wanda zai tsaya maka don ya san kai makarya kake sannan a makarantu mu kuma za mu ƙara horas da irin ɗalibai da muke karantarwa akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu su ma suna na suna irin nasu kokari wajen horaswa da kuma tsayawa yan jaridu suna da nasu ita ƙungiyar yan jaridu na ƙasa su ma suna nan duk inda suka ga za a ci mutuncin ɗan jarida ko an ci za a ga sun tashi tsaye su nemo wa ɗan jarida haƙƙinsa ta irin wannan su ne ababin da ya kamata su kuma hukumomi da suke ɗaukar yan jaridu aiki da kamfanoni su ma dole a rika tuna musu cewa fa mutanen nan a kiyaye musu 'yancinsu a kiyaye musu haƙƙinsu wannan matsayi nasa ya yi daidai da na honorable sani zoro a raba su da wannan wanda suke kabo labaru su jefa da 'yan yarfe da 'yan kwatsa karya da gaskiya da dai ungulu da kan zabo da sauransu to wannan shine ma yake cikin rikici shine haɗarin ma yanzu tukuna ba ma maganar kariya ba to kowace irin rawa majalisa ya dace ta taka a wannan bigire ga farfesa umar fati eto eh ba dai doka musamman da aka yi domin ɗan jarida duk dokokin ƙasa da ya shafi kowa shine su ma ɗan jaridu suke amfani da shi amma cewa ake saboda irin yanayin aikin su ya kamata a ce akwai dokoki musamman da aka yi domin kiyaye ɗan jaridu akwai dokokin nan da aka yi su na ƙasa da ƙasa a matsayin majalisar ɗinkin duniya da wa'yansu ƙungiyoyi na duniya to amma ba a yi shi musamman saboda najeriya ba fatan mu shine na ɗaya najeriya za ta mutunta irin dokoki nan na ƙasa da ƙasa sannan kuma mu ma'anan za mu samo irin namu dokoki su kuma yan jaridu su tabbatar da cewa suna bin irin ka'idojin aikinsu da kuma irin ɗa'ar aikinsu domin in baka bi da'ar aikinka ba duk abin da ya faru da kai to kai ka nema to masu sauraro da haka muka kawo karshen wannan shiri madadin honorable sani zoro da honorable abdulrazak namdas da farfesa umar fati da sashen hausa na radio france international sai kuma injiniyanmu hassan alassan suleja bashir ibrahim idris ke cewa ku huta lafiya